alhassan sa'id rahimahullahu tabaraka wa ta'ala um, kuma ana anguwa mai albarka gaban 'yan uwa matasa masu albarka ina farin cikin kasancewa tare da ku da kuma fatan alkhairi kuma allah sa albarka a wannan zama da zamu a tare da ni akwai dan uwa na amini aboki a professor mansur isa yalwa alaramma gwani gangaren dan baiwa da allah ya yi masa girma ina farin cikin kasancewarsa tare da ni da shi za mu fafata a nan yau Allah. <laughs> zan bubbuga abinda zan buga shi ma zai bubbuga fata na allah ya bani ikon faɗan daidai idan na yi kuskure kuma yana gefe na zai gyara mun shi ma zai zo ita su sakuwar abin da nake so ne magana a kai shi ne sunan topic din ko sunan lecture nabiul huda wa rahma sallallahu alaihi wasallam za mu ƙara mu ne gaba ɗaya haka annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam don na san mutanen da suna son allah suna son manzon allah sallallahu alaihi wasallam da allah zai tashi annabi alaihi salatu wasalam insha Allah zai sanya mutanen Jos cikin masoyansa so muna fatan Allah ya tashe mu cikin liwa tutarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana a kansa ba ta karewa sai dai ai tai ai tai ai tai kuma shine zancensa ake cewa zu shujun ba a gajiya da zancensa ba a ƙoshi da zancensa kuma shine in dai an ce za a magana a kansa sai mutum ya ji yana so yanzu duk gaba daya duk na gigita ku rasa ina zan kama ki ina zan yi magana a kansa ta ina zan ci to ni ma sai dai in bantari wani abin da zan bantara da dan uwana shi ma insha Allah zai zo ya bantara abin da zai bantara ta bangaren sa duk dan mu isar da sako da zai tabbatar da aqidar da muke kanta yan uwa musulmi babban makasudin magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan nabiyul huda war rahma ana nufin annabin shari'a annabin rahama da tausayi da jin kai abinda nake nufi anan duk wata shari'a da dan adam zai iya neman ta to ya neme ta a makaranta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. kuma Allah bai wani dan adam mai tausayi ko mai jin kai ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah ya tashe shi ya masa halitta irin ta mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da kafafuwa guda biyu yana da idanuwa guda biyu yana da hannaye guda biyu kowane hannunsa guda ɗaya yana da yatsu guda biyar yana da kafafuwa guda biyu kowace kafa guda ɗaya tana da yatsu guda biyar yana da gashi a kansa sallallahu alaihi sallama yana da harshe yana da haƙwara kyawawa yana da hanci da kafa guda biyu yana da kunne da kafa guda biyu yana jin ɗanɗanon zaƙi a bakinsa yana jin ɗaci a bakinsa yana son abu mai daɗi yana ƙin abu marar daɗi yana bacci ya yi munshari yana mafarki yana tashi sallallahu alaihi wasallam yana ci yana sha yana shan zaƙi yana kuma cin abu mai ɗanɗano alaihi salatu wasalam abin da ya ne wannan bayani saboda akwai wasu 'yan yabo da bege in sun zo bayanin annabi suna cewa ma ba mutum ba ne duka wannan abin da na gaya muku sifofi ne namu na mutane shi ma Allah maɗaukin sarki ya bashi amma ba irin ba ne shi in na ce ba mu ba daraja kamala mutunci kima ɗaukaka babu wani ɗan adam da ya kai annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ciwo yana rashin lafiya yana warkewa alaihi salatu wassalam yana zazzabi wata ran aka ga yayi zazzabi sosai wani sahabi ya ce da shi yanzu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama innaka latu'aku daman ana ɗora maka irin wannan zazzabi yace u'aku kama yu'aku rajulani minkum yana yin zazzabi kamar yadda mutum biyu daga cikin ku suke abin da hadisi yake nufi zazzabinsa shi kadai in an zo raba shi sai dai a raba mutum biyu zafin zazzabin da Allah yake dora mai manzo Allah sallallahu na mutum biyu ake dora masa alaihi salatu wassalam kuma yana rayuwa kamar yadda kuma mutuwa tana iya riskarsa ta ma riske shi innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kuma su ma masu mutuwa ne sannan ran tashin kyama za ku tsaya gaban Allah ku jayayya a ba ku amsa a yi muku hisabi da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bashar ne wal inna ma ana basharun mithlukum yuha ilayya ga ya musu ni mutum ne irin ku fil wato fi fil khilqati a wajen diran halitta to amma a matsayi da daraja da ɗaukaka ba a kwatanta wani ɗan adam da manzan Allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda yana haihuwa ya tara 'ya'ya ya yi mace ta ɗauki ciki ta haihu ta reni 'ya'yan da sunan 'ya'yansa duk an sani alaihi salatu wassalam kuma mutuwa tana diskansa ba kamar yadda wasu ke cewa ai bai mutu ba to in bai mutu ba yana ina yana nan na mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam mutuwa ce wacce take dole ta tayar da hankali dole ta firgita mai tunani Anas dan Malik yake cewa lokacin da manzo Allah ya shigo Madina Madina ta haske lokacin da annabi ya bar Madina Madina ta yi duhu inji Anas ibn Malik Umar ibn Khattab yana daga cikin waɗanda suka shiga rudu da damuwa har ma ba su yadda a ce annabi ya rasu ba a lokacin da manzon Allah ya yi wafati ya zo ya daga takwabi ya hau mumbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga ya ce duk wanda ya ce manzon Allah ya rasu wallahi sai na sare wuyansa ya hana sahabbai kowa magana kuma abin mamaki kowa ɗin ya yi shiru bai yi masa magana ba da waɗanda suka gamsu an yi rasuwar da wanda suke cikin ɗimuwa duka dai an zuba masa ido ba wanda ya yi wa mutane wannan damuwa sai sai na abubakar shi ne ya samu labarin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi sallama yana wata unguwa a gidansa ya zo ya tarar da umar ibn al-khattab yana wannan huduba na cewa annabi bai bar duniya ba ya ce da shi umar ijlis ya umar zauna ya umar ya kama yi wa mutane bayani bayan ya shiga ɗakin annabi ɗakin na na ya tarar da manzo Allah musajjan alullube ya bude mayafin da yake kan fuskarsa ya ga lalle Allah ya tabbatar wa manzo Allah mutuwa sayyidina Abubakar ya ce Allah bai zai hada ma mutuwa guda biyu ba mutuwa kwaya ɗaya ce kuma lalle laqad mittaha mutuwan nan kayi ta ya sumbanci manzo Allah sallallahu tsakanin goshinsa da hancinsa ya ce tubta hayyan wa maitan ya rasulullah dan shi kake kana raye ƙanshi kake kuma ka rabota ka albarkata a raye kake ko a maciya manzan Allah sallallahu alaihi wa da ka ƙira ta ahlus sunna kamar yadda yanzu a cikin shama'il muhammadiyya na imam tirmizi Allah masa rama duk wannan bayanan da na yi muku duk yana ciki manzan Allah sallallahu yana da waɗannan sifofi kuma Allah ya fifita shi akan dan adam gaba ɗaya ba wanda ya kai shi kuma ba wani dan adam da ya isa ya ce annabi kamar kowa yake a'a ya sha bamban amma ya yi daidaito da mutane a wajen dirin halitta da kuma fifiko da Allah ya bambanta masa tsarin yatsun hannunsa tsarin bakinsa tsarin haƙorinsa tsarin hancinsa tsarin kunnensa tsarin kaza gashinsa da waye da sauransa bambanci da na mutane wadda wasu kuma sun yi kama da shi alaihi salatu wassalam sannan kuma manzo Allah baya duniya lalle annabi yayi wafati babban shaida ma kun ga duk wanda ya je aikin hajji ko umra ai kun ga yana zuwa ziyara ya je kabarin manzo Allah sallallahu alaihi da ba dan ya rasu ba da za a je duba shi to amma mutum ya bude baki ya ce wai wai annabi wai bai rasu ba to yana ina kaga wannan akwai tifka da warwara akwai ƙaryata qur'ani a ciki sannan kuma akwai tifka da warwara wannan shimfiɗa ta farko kenan Allah ya gina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine sahibul liwa'il hamd wal maqamil mahmud akwai wata tuta da Allah ya alƙawari ranar tashi alƙiyama zai ba wani bawa mai matsayi maɗaukaki wanda ba wadda za a ba wannan tuta in ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam da wani matsayi abin yabo shine wato al-maqam al-mahmud da annabi ya faɗa hadisin Imam Muslim idan an gama kiran sallah ku yi ku maimaita kiran sallah sannan ku yi annabi salati sannan ku yi addu'a Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وانا اتشي رواية إن قنتتشيا يبعثه مقاما محمودا شيني لك مغانا الله كتاشيشي أو أنا متعي واتو أبن يبو ببن متعي ماذا الله يتشي كروك من الله الله يتبتر من دوانا متعي أرجو أن أكون أنا هو ina fatan in zama ni ne wannan bawa da Allah ya zaba mu wannan matsayi ya zaba mu wannan kima da haka aka shar'anta ga duk wani musulmi in ya ji an kira sallah to yayi wannan addu'a a hadisin muslim manzo Allah ke cewa duk wanda yayi wannan addu'a kullum idan an kira sallah yana wannan addu'a annabi ya ce halat lahu shafa'ati Allah ya halatta musu Allah ya halatta masa cetona duk wanda yake son ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya rinka mai salati yarhamukallah ya rinka masa salati sannan kuma ya rinka wannan addu'a ta Allahumma rabb hadhihi ad-da'wa at-tamma manzo Allah yana da wani tafki yarhamukallah in ka kara na uku ba kara ba wal haudul kuma shine ma'abucin ainihin wato wani tafki na ruwa mai gudana ku bar min kayana ni na san halinsa yawa kana kara na uku sai dai ka ji shiru yawa ku nemo masa shayi mai citta ku ku ajiye masa nan kuma duk atishawan ka sai kai wa'azin nan so yake ta atisha ce ai mura yake yi ni na zo daman ni a can zan zauna wai na na gaishe a karshen lungu can wai shi mai ruwan waliyai domin ruwan fasikai ne da mu kuma ruwan waliyai ne da mu ko ba ka bane a annan suna waye zai bari ba za a zuba masa shi Allah mana akwa Allah warkar da kai kai hada kenan shine imamun nabiyina wa khatibuhum manzo Allah shine shugaban annabawa khatib ina ce khatibul anbiya a kiyama shi zai tashi ya yi huduba ya magana ya bayani a matsayin me a matsayin annabawa a wajen Allah malam duba daraja Duk za su yi shiru zai tashi ya miƙe ya yi bayani Yau yawmul qiyamati sallallahu alaihi wa Shi ne mai ceto Shi ne mai babban ceto a shafa'atul uzma kowa sai ya buƙaci cetonsa hatta annabawan hatta manzannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi sai ya cece su shi zai wa Allah magana ran tashin kiyama yau Allah kirari irin kirarin da bai taba yi wa Allah ba ci ya ubangiji ka sallami mutane kowa ya san matsayinsa dan wuta ya tafi ta dan aljanna ya tafi aljanna duk annabawa za a je wurin su kowa zai ce ba zan iya ba ban isa ba ku tafi gurin Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam za a je gurin su zai ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanci in je in tsaya wannan matsayi in yi wa Allah magana Allah ya ainihin wato sauƙaƙa mana daga wannan fushi da yake ciki alayhi salatu wassalam afdalul khalqi shi ya fi kowa falala a duniya duk wata halitta da ka sani ba wani ɗan adam da yake babba mai falala mai matsayi irin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama kai musulmi sun ji daɗi ahlus sunna ya more duk wanda ya waye gari yace annabiyyu imamuhu manzo Allah shine jagoransa to wannan falala wato wannan daraja da annabi yake da shi a dan da maka kai ma ka amfana da shi, ga muna muna ta ci muna ta sha muna karkashin falalar wannan bawan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a gurin Allah manzanni su ne a gaba sannan sai annabawa sannan sai shahidai to a cikin manzannin annabi shine na farko alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam sai salihan bayi su ne na ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul nisa wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima haga sai ka dabakar su annabiyina was-siddiqina والشهداء والصالحين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين to manzon Allah gaba ɗaya gaba yake da waɗannan sallallahu alaihi wa sallama shine dai mutumin nan da annabin nan da manzon nan da daidai da hisabi ran tashin alkiyama ba za a yi ba sai ya ba da dama sai ya yadda sai ya amince sai ya yi ceto yadda da amincewan shine ya je ya ceto ya je roƙi Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya amsa abin da ya roƙa ba wani wanda zai kasance a wannan wuri face sai ya shiga ƙarƙashin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa Allah ya daɗa girmama shi ya zama al'ummarsa ita ce al'ummar farko da za ta fara shiga aljanna a duk duniya ba wata al'ummar da za ta shiga aljanna ta riga al'umma annabi Muhammadu aljanna a rufe take sallallahu alaihi wa sallam. kirif amma al'umma manzon Allah ita ce za a buɗe mata a ce su fara shiga kaga muna gaba gaba kenan insha Allah Allah rubuta mu cikin su ya Allah Allah kar ka sanya rabon wuta a cikin mu ya Allah Allah ubangiji ka ba mu ikon bauta maka ya Allah kuma ka sa mu gidan aljanna shine makorinmu ya Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ana sayyidu walad adam yawmal qiyamah ni ne fa shugaban walad adam me walad adam duk wani dan adam a duniya shine walad adam ta ce to ni ne shugaban ranar kiyama ya ce kuma wala fakara ba alfahari nake yi ba dan ba a san alfahari inna allaha la yuhibbu muhtalin kun muhtalin fakhur alfahari da nuna isa da takama ba ɗabi'ar mutumin ƙwarai ba ne duk kuma wanda yake yi ka bashi lokaci a hannunsa tutan nan take ya ce wa biyadi liwa'il hamd wannan tuta ta girma tuta ta yaban Allah tuta da za a ba wani bawan Allah ya ce hannuna take wala fakhr ya ce wa ma min nabiyin yawma idin babu wani annabi a wannan rana adam faman siwahu illa tahta liwa'i annabi adam yake da kuma wanda ba shi ba ya fara ambata annabi adam ne dan ai shine asali tushe annabawan gaba daya da wanda duk ba shi ba yace wallahi duk gaba suna karkashin tutata akwai wani abin da kake nema sama da wannan tuta ce dai daga duk wani annabi da manzo da ka sani tun daga annabi adam da wanda suke kasansa duk kowa yana karkashin tuta annabin nan sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake rike da wannan tuta din yace kuma ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr ni ne mutum na farko da ƙasa za ta fara tsagewa ta yage in fito yace wallahi ba da alfahari ba duk duniya kowa zai mutu kowa sai ya mutu ba wanda ba zai mutu ba ake a duniya to kuma za a wayi gari hatta shi kansa mala'ikan mutuwa mai ɗaukan mutuwa Allah zai ce da shi ɗauki ran kanka da kanka zai yi ƙaraji ya ce da na san haka ɗaukan rai yake da na sauƙaƙa wa mutane da na sauƙaƙa wa muminai haka Allah zai ce ɗauki ran kanka da kanka ya ɗauki ran kansa da kansa zai zama a duniya ba kowa sai Allah wa ya yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram Allah mai mulki Allah mai sarauta ya rab yarhamna Allah kuma zai daɗa tashin duniyar wani abu sai Allah mai mulki cikakke mai isa a tashe ta minal awwali wal akhir tun daga mutanen farko har na ƙarshe zai tashe su lima limaza li ayi akan me Allah zai tashi su lil hisab hisabi ya ku ina amfani da wannan gaba wallahi wallahi ina shaida muku duniya ba ta da daɗi wallahi duniya abin da ke cikinta wahala da damuwa duk mutumin da ya kuskure bai tsaya ya nemi lahirarsa a wannan duniya ba wallahi ina jiye wa kaina tsoro ina jiye wa ɗan uwana tsoro da duk wanda yake saurare na idan bai tanadi ga wannan ranar lahira ba ba sani ba sabo in an ce hisabi malam ana nufin lissafi ka je ka tambayi 'yan kasuwa wanda yake rike da shagon wani an ce ai za a zo a yi lissafi nan da wata biyu ka je yadda zai shiga tashi hankali addu'a yake yana gaya matarsa da uwarsa cewa hajji ai mun addu'a za a mana lissafi a kasuwa duk wani mai ma'aiki a wata ma'aikata 'yan audit za su zo za a zo a yi auditing za a zo a duba wallahi addu'a suke rabawa masallatai cewa ai mana addu'a za a zo bincike ofis mu wai anan duniya mutum yana jin tsoron binciken ɗan adam mu kanmu kaga wa'azin nan da nake yi kaga karatun da nake kaga wa'azin da malamin da yake kuna ganin su yana wazi muna aiki a jami'a muna neman promotion wallahi in mun haɗa takardunmu muka miƙa wallahi sai mun yi addu'a Allah sa dai mu tsallake hanni da nake muku hashi Allah sa mu tsallake saboda me dan adam zai iya binka in dai aiki ne zaka in dai rubutu ne wani sai ya gano kuskurenka wannan a duniya fa Allah ya sa mu tsallake Allah ya sa mu wuce kowa yana jin tsoron me za a yi masa wallahi ko shugaban kasa ne aka ce mai in fa ka sauka ka ya dade za fa su bincike ka sai ya raba addu'a kaga dai duk ƙasar a hannunsa take to ballantana hisabin Allah ballantana lissafi na ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu ka shirya wannan ranar ladara lil mar'i ladara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati qabla al maut baniha fa in banaha bi khairin taba maskanuha wa in banaha bi sharrin khaba baniha wani mawaki ya ce ai mutum bai da wani gida da zai samu ya zauna a cikinsa bayan ya mutu wallahi sai gidan da ya gina shi a nan duniya kenan a nan duniya ake gina gidan lahira yan uwa a nan duniya ake neman gidan aljanna duk wanda ya bari ya lalata lahirarsa a nan duniya ya yi asara da ka kiyaye ka sani akwai lissafi a kanka kana mutuwa kana kwanciya a kabari wallahi za su tashe ka tashi marrabuka wa madinuka wa man nabiyuka wa ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum hada wannan tambayi zai kowa ta mai kabari mun yi imani da wannan cewa lalle akwai su'alul qabri tambaya a cikin kabari wallahi akwai ka shirya kin shirya ka kimtsa wannan ramin matsatse a tashe ka zaunar da kai a ce me addininka waye ka? a'a ashe za a tambaye ka addininka a kabari a'a ashe za a tambaye ka annabin ka a kabari a ashe za a tambaye ka akan wannan annabin da muke magana akan shi me za ka faɗa akan shi wallahi duk wanda ya mutu sai an masa wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi sahihi duk wanda ya mutu a cikin ku duk wanda ya mutu a cikin ku sai fa an tayar da shi an dawo masa da ransa ana binne mutum za a dawo mai da ran shi ya ce kafin waɗanda suka rako shi su tafi hatta innahu la yasma kar'ani alihim wallahi mutum da yake kwanci a cikin kabari yana jin ƙaran takalman Allah abokanan da suka raka shi Kuyayes-kuyayes Allah ya fi masa Allah jikansa kansa an dawo maka da ranka za a maka wannan tambaya kowa su annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan rana ta hisabi shine shugaban kowa amma ba wanda annabi zai ce ta in ban da wanda ya bi shi ina masu fada da addini ina masu yakar musulunci ina waɗanda suka sa rigar musulunci kuka zama obstacles ga musulunci kuka zama karfan kafa ga musulunci kuke yakar addini ba kwa so ku gani daidai ba kwa so ku ji an faɗi daidai kuna taimakon barna kuna taimakon fasadi kuna taimakon tsiya ku shirya wannan rana wanda ya sallah ya yi azumi ya yi karatu ya yi ibada ya yi kaza ya kaza ma ya yi tsira ballantana wanda ya yaƙi wannan addini ana neman a mayarwa da mutane yau dangantuwa zuwa ga addini ya zama wani abu baƙo kana ganin wani abu ne wasu ma ƙauyenci suka ɗauke shi wallahi da ka shirya wannan rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni ne ma abucin tafki akwai wani tafki na ruwa mai tarin yawa mai tsawo iya ganin ka manzo Allah ya ce adadin kofunan da za a sha ruwa a wannan tafki ran tashin kiyama kamar adadin taurari da kake gani a sama haka za ga kofunan nan barkate wani ruwa ya fi nono fari idan an tada kiyama kowa sai ya buƙaci ya sha wannan ruwan cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda za a yi wata muguwar ishirwa ne da ba a taɓa yin ta ba makogoro ya bushe rana ta yi ƙasa an yi ƙasa ƙasa da ita bai fi mil ɗaya ba mutane sun kwakwalensu sun fashe kuma ba mutuwa don mutuwa kwaya ɗaya ake a riga an yi ta gumi in ji annabi wani ya zo mai idan sau wani gwiwa wani kugu wani abu na wani shi aljamahu iljama gumi ya linkaya mutu yana linkaya a cikin gumi to za a je za a nemi ruwan da za a sha za a tunkara a tafi mala'iku suna tsaye a wannan tafki da tsumagu haka yazo a hadisi sahihi suna dukan mutane wanda bai cancanta ba wani a bashe sha annabi ya ce duk wanda ya ɗauki wannan ruwa ya sha babu shi ba ishi ruwa har abada duk tsayuwar kiyama duk abin da za a duk daɗe wanda za a shi ba zai ishi ruwa ba ya sha daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabbi ka samu a ciki annabi zai ga ana dukan wasu ya ce ya mala'iku ummati ummati al'umma ce waɗannan al'umma ta ce ku kyale su sai annabi ya ce sai mala'iku za su ce da shi fa innaka la tadri madha ahdathu ba'dak kai baka san abin da suka ƙirƙira bayan ka ba kaga sharrin yan bid'a kenan kaga bala'in bid'a kenan la tadri madha ah dazu badat baka san me suka kirkira a bayanka ba wallahi akwai hadari mutum musulmi ya zama dan bid'a wallahi duk wanda ya ce kar ka zama dan bid'a ka dama fura da nono da siga ka ba shi ya sha ka hada masa ma da dan naman kaza dan ya taimake ka mai bid'a mai kishiyantar annabi kenan to daga nan dan bid'a zai gane cewa yayi rayuwa ta asara fa innahum ghayyaru wa baddalu wani hadisi yana nan fa cikin sahih bukhari me gayyaru sun canja addini sun babbata shi abinda annabi ya koya wa mutane sun hana ai dama abinda yan bida suke kenan ba sa bari a yi abinda annabi ya ce a yi suna fushi da wanda zai ce a stikin mutane a tsaye da su abinda annabi ya faɗa ba a san shi sai a yaƙe shi laifinka ɗaya ka ce abu annabi amma ka sharri amma ka kage a faɗi me a kanka wai kurun ka ce abu annabi yanzu wanda ya ce abu annabi ko ƙarya yake bai kamata a ce an kyautata masa ba ya yi ƙarya da ya ce jama'a ku ba annabi alhali ƙarya yake ai ya yi ƙoƙari fahimtar innahum wa baddalo, sai annabi ya faɗa wata kalma marar daɗi akan sai ce to fasuhkan fasuhkan fasuhka ku tafi ku yi nesa mutum ya wayi gari yana al'umma annabi Allah annabi ya kore shi kai kana da wata fuska da zaka tsaya gaban Allah bayan annabi ya ce tafi ka da wuri to wallahi akwai wanda za a ce da su ku tafi ku da wuri me illa su kurin sun yi bid'a imamu malik rahimahullah yace man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a faqad za'ama anna muhammadan qad khana risala duk wanda ya wata bid'a to ya ya wato yana ya raya cewa annabi ya ha'inci manzancin da Allah ya turo shi da haka duk salafus salih magabata na kware ba sa son bid'a kuma suna karbi bid'a kuma alamar mutumin kirki shine baya son bid'a baya kuma ƙaunar bid'a don bid'a kishiyantar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamun nabiyina wa khatamul mursalina yace idza kana yawmul qiyamah kuntu imamun nabiyyin wa khatibuhum idan Allah ya tada alkiyama ni ne shugaban annabawa kuma ni ne mai tashi na yi magana ne bayani haka annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam wa sahibu shafa'atihim kuma ni zan cece su ghairu fakhr ba tare da alfahari ba hadisi imamu at-tirmidhi Allah ya masa rahama ramzu hadhihi umma manzo Allah shine shine ramzi shine alama ma'ana shine number one din wannan al'umma gaba daya la ahada fawqahu الهداية الربانية shiriya ce ta Ubangiji zuwansa kadai shirya ne shi ɗin shirya ne shi sa muka ce nabiyul huda war rahma wa in tuti'uhu tahtadu haka qur'ani ya ce in kun bi shi in kun masa da'a za ku shirya wama ala rasuli illa al balagul mubin bin annabi sallallahu alaihi wa sallama shine shirya shine samun aljanna wa ma li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amri bai kamata ba bai dace ba ga mumini namiji da mumina mace ya zama suna da wani zaɓi an yakuna lahumul khiyara a cikin al'amarinsu bayan Allah ya ce annabi ya ce kana da wata magana إذا قالت حزامي فصدقوها فإن القول ما قالت هزامي أي آه، النبي أنا فدا زنشي يا قاري دا بند متيكي أكا تمن الله فدا زنشنك يا قاري أنا تشوى الله يتشي كده يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila ya kuma su imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ku bi idan kun yi jayayya akan wani abu ku juya da shi zuwa ga Allah ku juya da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa in har kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe Allah ya ce ku bi shi Allah ce ku masa da'a kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam duk al'ummata ba wanda bai shiga aljanna ba sai wanda yaki qila wa man ya'ba ya rasulullah manzo Allah ce aka ce sahabbai suka ce waye zai ki ya shiga aljanna kuwa sai ce man ata'ani dakhala aljanna wanda ya mun da'a wanda ya mun da'a jama'a wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama ahlus sunna kana yi wa annabi biyayya a zaman ka na gida kana wa annabi biyayya ka da iyali kana annabi biyayya a cikin auratayyarka biyayya a cikin kasuwancinka biyayya a cikin saka suturarka biyayya a cikin mu'amalarka biyayya a cikin aikin gwamnatinka biyayya a cikin rayuwarka za ka shiga aljanna in ka bi annabi sallallahu alaihi wasallam wa man asani faqad aba duk wanda ya saba mun to yaki yaki shiga aljanna kenan wanda bai shiga aljanna ba ya shiga layin innakum wa ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun wancan mushriki ne za a sashi a wuta kai ma da kai ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam kai ka shiga wuta da ka yan uwana musulmi ado da kwalliya da burgewa da morewa rayuwa shine mutum ya wayi gari yana kan turba ta ahlus sunna ma'ana mai bin manzon Allah masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jama'a wallahi tallahi ba wani shakka ba gudu ba ja da baya Abinda yake daidai aqida ta daidai shine mutum ya zama ahlus sunna yayi imani da alqur'ani yayi imani da hadisi manzon Allah yana bautawa Allah a bisa yadda sahabbai da magabata na kwarai suka bauta Allah ka jira kur ba wai kame kame ake ana gwadawa ba a gwada can gwada a garanti ne tabbas ne me ya saura ka shiga aljanna kurin ka mutu dan shine abin da ƙur'ani ya ce mu yi shine abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mu Allah tabaraka ta'ala ya girmama shi ya mutunta shi don haka aka hana a ɓata shi aka hana a soke shi muna shaida wa duniya ta sani cewa taba annabi sukar annabi zagir annabi wulakanta annabi faɗin maganganu marasa kyau akan annabi ba daidai yake fa da gaya wa kowane gama garin mutum ba ya kamata ku sannan no going area ne shi annabi wurinsa za ka iya zagin wannan ka ce ba komai ka zage shi a yi sulhu a tafi kana zagin annabi zancen ka ya kare shi haka Allah ya kaddara haka Allah ya yi shi ba mu ne muka yi ba kurin ba a zagin sa kurin ba a taba shi kuma da musulmi da wanda ba musulmi ba kawai ba a zagin annabi mu daman shari'ar mu addinin mu ya ce mana kowane annabi ma ba ma zagin sa kowanne ba ma zagi kai ba ma annabi salihin ba ma annabi ya hana zagi fasikanci ne zagi ballantana wani ya bude baki ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babbar inuwa ce alaihi salatu wassalam jarimatun kubra bata annabi suka annabi ko habaici wa annabi jarima kubra babban laifi ne duk wani mutunci kullu ird duna irdin nabi sallallahu alaihi wasallam duk wani mutunci ƙasa yake da mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu insanin dunan nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk wani mutum a ƙasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ji na duka ko kun san duka ko to duka gaba ɗaya kowa ƙasa yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam nabiyur muhammad ibn abdullah annabin rahama annabin jin kai manzon Allah ɗan gidan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama masu zaginsa masu sukansa hum akkarun nas suka fi kowa wulakanta da tozarta a duniya gaba daya kuma lokacin da suke wannan duk wanda ya taba annabi ba annabi ya taba ba Allah ya taba Imam Abubakar ibn al-Munzir rahimahullah yace ajma awamu ah, ahlul ilmi gama gari mazuwa ilimi da manya-manyan khawas na masu ilimi sun yi ijma'i cewa duk wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi yuktal wannan shine hukuncin shari'a kansa kashe shi ake Muhammad bin Suhnun yace malamai sun yi ijma'i ajma al ulama anna shatiman nabi sallallahu alaihi wa sallam al mutanaqqisa lahu mai tauyi annabi ko kwana yake yana sallah kafirun kafiri ne idan wani ya kuskura aka ce masa waliyansa ya fi annabi to ka tafi sai dai ka nemi dawowa ba wani dan adam da mace ta duguna ta yi naƙuda ta haife shi irin annabi babu kuma shi fa in ya faɗi magana fa ba a cewa da bai ce kaza ba da kaza ya ce shi ba a faɗa kawai in ya faɗa daidai ne kawai lesh saboda yau ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى madana fata فتدلى baya magana akan ra'ayi duk abin da annabi ya faɗa inda ya kan addini ne to wahayi ne kenan ya faɗi magana ka soka to ka soki Allah ne shi Allah ya cire mai son dukiya gaba ɗaya da aka sabai kallonsa suke duk abin da suka ga yayi to kawai suna ɗaukan wahayi ne da aka ya ɗora mutane kan daidai kuma ya bar mutane a kan daidai masu riko da sunansa su ne suke kan daidai an yi soyayya a duniya malamai masu bincike suka ce a duniya ba a taɓa son wani abu a duniya irin yadda aka so annabi ba an yi bincike duk wani wanda ake son sa ba Allah ba to ba a taɓa samun wani wanda hatta a cikin annabawa gaba ɗaya ba a taɓa samun wanda al'ummarsa suka ƙaunace shi irin annabi ba kuma an yi bincike girmamawa dai ba a taba samun wani dan adam da dan adam ya girmama shi ya mutunta shi ya kimanta shi kamar yadda sabon manzon Allah suka girmama suka mutunta manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya ƙarya bai san ƙarya ba Abu Sufyan Abu Sufyan ya je gurin wannan sarki Hiraqul Kafir kamar yadda yanzu cikin Sahih Bukhari ana tambayansa dangane annabi sallallahu alaihi wa sallama ka duba yana matsayin ba musulmi ba ana ta mai tambayoyi akan annabin nan ko zai faɗi wata sifa da yake da ita ta matsala yace wallahi sai wuri ɗaya na samu na cusa na ce to yanzu dai mun yi alkawari da shi amma ban sani ba baya saba alkawari amma ban sani ba abinda zai biyo baya ko zai saba <laughs> amma a da ya taɓa yi bai taɓa yi ba bai iya yaudara ba bai iya cin mutuncin wani ba bai iya cin hakkin wani ba haka yake kilin a wanke a tace halka na yakdir yana yaudara la yana cin amana la an taba kama shi da wani abu da aibu la amma ya taso an san yarintarsa su abu su nan abokanansa ne ai tare suka yarinta amma wallahi ba a taɓa samunsa da wani aibu ba ga tausayi ga jin ƙai ga kyauta yuti ata man la yakhsha al-faqra saboda tausayinsa fa ce idan liman ya zo yana yin sallah ko shi ma aka ce in yana sallah ya ɗauko kira'a yana karatu yana karatu yana karatu sai ji yaro yana kuka a masallaci mata sun zo da yaro sai rukuyi tausayi sai ya katse karatun sai rukuyi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani bawan Allah ya zo ya karya azuminsa mace je sadu da ita da Ramadan ya ce halakt ya rasulallah ya ce wa ma ahlakak me ya halakar da kai yace waqa'tu ala imra'ati ko a wata riwaya waqa'tu ala ahli fi ramadan na afkawa matata a cikin wata ramadan na halaka malam kaji masu tsoron Allah ko ya kawo kansa yace tahirni barkake ni ai kaji Maşallah. me halakar da kai ku daman a jos an zo ba a dadewa a wa'azi ne malam mun je mun je kwatano benin muka je muka kamo wa'azi su malam shek amin daura shek kabir gombe da sauransu ina jin akwai wani wa'azin da shek kabir gombe zai hau karfe goma sha biyu da rabi ya hau suka ce a buga sha biyu da rabi bai tsaya ba sai bi saura ni dai a leƙe na ban ga wanda ya gyangyaɗe ba malamin daurawa shi ma zuwa kama a rana ta biyu shi ma sai bayan sha biyu ɗaya saura ya kama aka yi ta watsawa ma yanzu gashi nan doguwar tafiyan nan wallahi kusan yini ne daga Kano na tafiya kaga wai binti wai binti goma to amma ba komai akwai dan uwana nan zai zai cika zai cika a da ni da shi fa to ba yi ba abu da zanci kowa ya san kowa ne shi ma in ya samu guri sai mun fara gyangyaɗi me ya halakar da kai ce na sadu iyali na a ramadan me me ya kai ka kaza to ka je kai kafara ya ce ya rasulullahi mutumin da ya kasa yin wata ɗaya shine zai iya guda sittin wata ɗaya ma fa na gagara na karya ya ce ba zan iya yi ba gaskiya to ka je ka ciyar wace irin ciyarwa ce ka ciyar da miskinai sittin ya ce wallahi ya rasu ban da abin da zan ci ma a gida ba azumi ga talauci ya za a yi ya ce zaune a nan yana zaune sai wani ya kawo kwando guda na sadakar abinci sai maza Allah sassan sai ya ce da shi sai ce ah ina wanda aka ce ya je ya ciyarwa ya ce ba da shi ya ce gani ya ce zo ka ɗauka ka je ka sauke nauyin Allah ka fara nan ta mutum sittin sai ce ya rasu Allah ya suwa za a rabawa annabi ya ce talakawa mabukata ya ce yau akwai talaka sama da ni a madina a ala afkara minni akwai wanda ya fi ni talauci ai mu ne maciya sadakan garin gaba daya <laughs> annabi ya ce ya dauka ya dauka ya tafi da shi ya je ya cinye kayansa kuma kai ka sake jin labari kai ka kuma jin labarin kafarar ta tafi inda kai da to duyun yadda zuwa a yi za ka san yadda ka yi sai ka nemo ta kaga abin da shari'a ta yi shiru kullum kai shiru ina ka fara kawai ta tafi abu na ƙarshe da zan tsaya a kansa akwai abubuwa da ya kamata mu kula da su dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wannan bayanin da na yana tsayawa ne a ƙarshen abubuwa kamar haka wajibi ne mu yi imani da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu yadda cewa ya isar da manzanci kuma bai ci amana Allah ba ya yi nasiha wa al'umma babu wani alkhairi face manzan Allah sai da ya nuna mutane wannan alkhairi babu wani sharri face manzan Allah sai da ya tsoratar da mutane wannan sharri babu wani abu a cikin addini mai kyau face sai da annabi ya sa addini complete ka san complete ko duka gaba daya ba abin da annabi ya bari bai bayanin addini ba al akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam na cika muku addini na kammala muku ni'imata kuma addinin musulunci shine addinin ku musulmi kun yarda da wannan to me yasa wani zai je ya ɗauko wani abin da babu shi a riwaya babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisi babu shi a cikin littattafan mutanen ƙwarai babu babu babu babu kuma ya makale ya ce ya ce dole sai an yi shi wannan shine alhaddul fasil wal farik shine kuma demarcation tsakanin ahlus sunna da yan bid'a shi ahlus sunna abin da ya yarda shi shine addinin sa duka zai abin da annabi ya ce yayi abin da Allah ya ce yayi jama'a duniya ku sani shine ma'anar ahlus sunna mai bin Allah mai bin manzon Allah amma a bisa nasi da riwaya mai bid'a fa ya yadda zai iya kalato wani abin da annabi bai yi shi ba da sunan addini kuma ya ce ai kuma ya sa wannan abin lada to shi yasa ba a samu haɗin kai ba kun ji wannan ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce ina muku wasiya da riko da alqur'ani ku al'umman musulmi annabi ya muku wasiya da tamassuk bil kitabi wa sunna kuma za a tambaye ku akan wannan annabin yace wa antum tus'aluna anni fama antum qa'iluna yawm al-qiyama wallahi sai an tambaye ku a kaina me za ku faɗa ranar tashi alkiyama idan aka tambaye ku a kaina me za ku ce ranar tashi alkiyama suka ce naqulu nashhadu annaka qad ballagta risala wa addaita wa nasahta ka isar da sako kuma ka yi manzanci ka yi nasiha abu zar ghifari yake cewa laqad tarakana muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi fa ya tafi ya bar mu wallahi in ya ga tsuntsu a sama yana kadawa in dai akwai wata fa'ida akan kada tsuntsu fifiken da tsuntsun ne yake wallahi sai ya ba mu labari kuma duk wani abu da ka sani mai cutarwa sai annabi ya ba mu labari abu na biyu a girma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a mutunta shi duk wani musulmi ana bin sa bashi ya girmama annabi ya mutunta shi ya kimanta shi wannan yana cin hakkin annabi akan mu a girmama shi yanzu idan wani ya ce wani baka girmama ne ka san me yasa wani baya girmama ubansa ka san me ake nufi to akwai waɗanda ba sa girmama annabi sallallahu alaihi wasallam litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila kaga ku yi imani da Allah ku imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ku girmama shi ku mutunta shi ku kimanta shi imamu qatada ya ce to aziruhu ku taimake shi tansuruhu tuwaqqiruhu ku me da shi shugaba ku ce shine shugabanku amara Allah bi taswidihi a me da shi sayyid shugaba ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullah kar ku wuce gaban Allah kar ku wuce gaban manzon Allah ba a wucewa gaban shi a tsaya inda ya ce waya ƙifu inda amrihi haka mai alir ya ce la ta ji alu du'a rasuli bai na kum ka du'a yi ba'udukun ba'uda hatta kira ba ana kiran annabi kamar yadda ake kiran zaidu da amru ba da girmamawa ake kiransa sai dai ka ji sabai suna ya rasulallah ya nabi allah ya habiballah da wahala ka ji wani ce ya muhammad ba sa faɗa sai dai mutumin ƙauye baƙo amma wallahi ba sa iya ce da shi muhammadu wallahi ba sa iya faɗa to ku girmama shi hatta a wajen kiran sunansa kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa girmama shi a raye da girmama shi a mace duɗe ne ana girmama shi ko da bayan ya bar duniya alaihi salatu wassalam ku yi masa salati alamar ahlu suna na ƙwarai yana annabi salati Ya ce bakhilu man dhukirtu indahu wa lam falam wa yusalli alayya marowaci marowaci a cikin ku shine wanda aka kiraye shi aka kiraye ne a wajensa amma bai mun salati ba shine marowaci inji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu masu imani sallu alaihi wa sallimu taslima kenan ana bin mu bashi mu yi salati annabi dan Allah nawa kake kullum nawa kake kullum wallahi mu watsa wa kanmu ruwa wallahi mu yi wa kanmu hisabi kafin Allah mana hisabi akwai wasu mutane suna ga sun shiga sunna su ahlu sunna ne amma ba sa zikiri ba sa ambatan Allah ba sa ibada an ce kar a yi salatin bid'a to na sunnan kuma ba yi shirme ne an ce kar a yi na bid'a to kuma na sunnan fa ya kamata a ce mutum musulmi wata rana ya zauna a masallacinsa magariba isha ya ta yawa annabi salati kurum wata tafiya zai a mota kurum ya ta salati annabi kurum saboda man salla alayya wahidatan sallallahu alaihi bi ashara duk wanda ya min salati daya annabi ya ce Allah zai masa goma wanda Allah yana masa mala'ikun Allah suna masa kai sai ka yi kai masa to yana daga cikin alamar ahlus sunna na kwarai shine yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam salati ba ma yin ka tashi ba yanzu zan tsaya amma kai zaman ka haka suke in dai sun gabatar da kai wa'azi duk su takura maka wallahi mutumina na kai in ka zo inda kai kusa da Bauchi kake daga Jos da Bauchi ni Kano a nesa nake watakila kai sa daga ma kafa kai ka gayyato ni kuma ka zo ka takura wa wallahi ina son ku ne ina kaunar ku kuma ina so ina so ne muku bayani akan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya tashe mu a tusan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama barin har barin tattara kayan nan ƙara gaba abinda na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada na kuskure ko tunduma har shi Allah ya fe mana Dr. Ibrahim Idris Allah ya saka da alkhairi a dan dakata ina gan waji ka bari kun ga wannan mutumin kun san me yasa yake maka yana sane shi yasa yake maka ya je Kano kolanci kun san kolanci neman karatu kolo inda zan turo muku hotonsa lokacin da malam Jafar yake karatun tafsiri muna zaune a gefe in kuka gan shi wala za ku ce daga kabari ya fito ni ma a sunna tv aka nuna wani hoto na ina gefe mala yana karatu wallahi na duba na duba sai ce anya ni ne kuwa wannan mutumin mun yi kwanan masallaci bila adadin da shi Usman bin Affan mu ne farkon da ni da shi da Dr. Alinus dr ibrahim idris zakariya dr alinus mu ne farkon ladanai kuma mu ne farkon limamai a masallacin usman bin affan na gadon kai a kano malam jafar ya tashi wata rana ya ce za ka tuna ranar ya ce wane tashi ka tsaya ina jin kai don saboda surikin sane ya fara cewa ka tashi ka tsaya rahimahullah ibrahim tashi ka tsaya abdallah ta shi ka tsaya ali ta ka tsaya Yace jama'a waɗannan su ne limaman masallacin nan kuma su ne ladanan masallacin nan lokacin duk ba mu tafi madina ba muna ta nema to mu muke kiran sallah muke yin timetable shi dai wannan yadda yake birge ni gaskiya akwai sammako kuma ga iya kiran sallah yana zuwa da wuri sosai wani lokacin mu kwana a masallaci dan kama makara sai da muka yi shekaru muna rike da wannan masallacin muna bautuwa alhamdulillahi Allah ya taimaka duk kuma sai da ya azurta mai mu jami'ar Madina ni dai ban sani ba ko ya aka yi aka yi ni dai sun riga ni tafiya wallahi siniyoyi na ne suka yi gaba ina ta addu'a ce to Allah dai akai mu ne mu ma Allah akai mu suka ni ina ta kiran sallah ina na ibanci ni ma wata ran wofci aka ce to kai ma fa sunanka ya fito bayan sun gama cin kajinsu da harkokinsu ni ma suka na ce to ni ma na iso to haka Allah ya haɗa mu a nan Allah ya haɗa mu kuma a jami'ar kuma aljanna ma fa muna tare fa to shi yasa amma shi da ya dan yi karfi ya dama dama sai tafiya bar mu sai ya dawo nan Jos kuma ya zama masha Allah tabarakallah so da kuka ga ya tashi ya tsaya a kaina ya isa ni. ni ma da shi yake wa'azi da zai sha mamaki Allah ya saka da alkhairi <laughs> to Allah ya saka da alheri muna cikin malam yana cikin karatu ga shugaban kungiyar jama'ati zalatul bidiya wai kamata sunna alhaji isa muhammad mangu ya shigo sai kuma sheikh sheikh ibn sheikh mm. mujahid doktor alhassan sa'id karamin tsuntsu da babban gida in kana son ka sha karatu a to ka zo allah ya saka da alheri akwai kuma wani ɗanmu wanda mu ƙara mishi addu'a abdulrahim ga shi nan ɗan barista professor dokta ango ɗana ne ga shi na zaune ɗan malam ne wanda ya haddace alkur'ani tintini ranar nan ina zaune kawai eh, eh? habib alhabib ina zaune kawai sai na ga yaro yana ta fafatawa da larabawa a kuwait na ce kai wannan wani yaro ne haka na kira wani ce daga wani ce ai ɗanka ne ɗan gidan dokta ne ai to kun ga irin abin da muke so kenan mu ya zama yaran mu sun zo sun me gurbin abin da ake Allah ya saka da alheri kuma kafin mika abu zuwa wurin malam matasan jos ku gode ku ce alhamdulillah ku ce alhamdulillah wallahi duk ran da aka ce irin waɗannan za su zo wallahi ba na iya bacci zan tashi in zauna Allah Allah nake su zo saboda na san kuna son alheri to bishara da nake so mana ta karshe. Allah ya azurta mu da wani abu wanda ya kamata kowa ya rinka godewa Allah Allah ya azurta mu da shugaba Alhaji Isa Muhammad Mangu wanda ina ce Sheikh Balalo din Jos zuciyar shi a buɗe take duk abin da ka zo mishi da shi kace in dai ci gaba ne zai ce ku je ku yi da shi da Sheikh Khalid Usman Khalid wannan mutane Allah ya saka musu da alheri in kuka kula daga lokacin da Allah maɗaukin sarki ya ba su wannan shugabancin don Allah tafiyar mu bata canza ba ta canza kullum ƙarin ci gaba ake samu abin da ya sa na faɗa ba ina yaban su ne a gaban su a'a idan kuka musu addu'a a bayan idan su wallahi Allah zai karɓa domin addu'ar da yana daga cikin addu'ar da Allah baya dawo da ta shine wanda mutum zai yi wa dan uwan shi bai sani ba to ina faɗa ne saboda in kun koma ku yi ta musu addu'a da mu ga baki ɗaya zan mika abin magana zuwa wurin <clears throat> dr professor barista mansur isa yalwa cikin minti nawa malam kace malam ya ce ma wai minti goma ni kuma daga gadon kai na ƙara masa ta gomar ba shi wannan bawan Allah shi ma ina da tarihinsa ina faɗa ne saboda mutuwa ko rayuwa kun ga da kuka gan nan miskinai muna ta fama ana ta yi mun yi zama a jami'ar madina da shi Allah ya haɗa mu a makaranta ɗaya dukkan mu nan gaba ɗaya jami'ar musulunci ta Madina da wasu daga cikin uwa shi professor Mansur wato cikin mizan da Allah ya masa mutum ne mai kokari mai son karatu kuma ya je jami'a daman da idansa amma harka ta ɗalibta harka ta karatu dole idan mutum ya ji dole sai ya ajiye kansa wannan makarantar in ka shiga duk inda kake ji da karatu sai ka gane cewa akwai sauranka ga shi yanzu ya zama babban mutum babban shehi amma mun yi lokacin da muna guje-gujen hawa bus ta makaranta da shi shi nan ai don ku sani mutum bai zama wani babba sai ya wahala akan karatu ina gaya muku wannan magana wallahi ba magana wasa ba guje-guje saboda yana da ƙoƙarin zuwa amshi kuma mad'am kun san mad'am wato gidan abinci kenan shi daga cikin mizarsa bai so makara duk inda in an tashi a kulliya da yake shi a shari'a yake daman kusa da gurin abinci yake muku a ta hadisi muke da shi da Dr. Ibrahim yan anan suke muku a hadisi muke nan da na hede mu ganshi a gaba ya mika kwanan sai karba ya gyara kayansa mu kuma mu biyo baya yana zuwa ɗakina ni ma ina zuwa nasa mun kware 'yan najeriya wajen dafa shinkafa da wake da kuma tuka tuwo akwai wani maciyar sha'ab wani guri ne inda ake sai da kayan abinci muna haɗuwa a nan ana ake zuwa a sai kaza a sai nama a sai kayan dafawa wallahi duka an yi wannan rayuwar idan an taso daga haramin madina an sallar isha'i ana tsaya ana shafa'i da wuturi amma dai gaskiya mu mun fiya tsayawa muna yi ba saboda hawa mota da wurwuri in mun je ɗakin mu muke yi ba wai ba ma yi bane ba <laughs> Allah ya masa albarka Allah masa albarka da haka duk da ku gan mu nan a da mun a tare muke kuma muna zumunci kuma yanzu Allah ya daɗa haɗa mu a jami'a ɗaya duka muna tare shi ma Dr. Ibrahim Idris sai muka haɗu da shi a legal mai legal mai ba ba eh. shi ma yanzu gashi muna haɗu da shi a jami'ar Bayero to ku yi musu addu'a Allah musu albarka Allah ya saka malam da alkhairi kuma yanda ya girmama mu ya zo ya addara wannan wuri ina zuwa na gan shi sai na ji daɗi a raina so muna fatan Allah taimake ka su mutanen nan da suka gayyace mu sun baka goma ni kuma na ƙara ma goma kuma ni ina da karamci in ka ga dama goma ma ka daɗa tambaya na in daɗa ƙara maka wata goma